Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ‘yan uwa. A bidiyon mu na yau zan ma bayani yadda za ka yi ka je ka ga yawan adadin amfani da kai da wayanka. Misali a ce yau kamar a ce rana irin ta yau ka daɗe kana amfani da wayanka sai kake so ka ga wani adadin lokaci ka ɓata a cikin wannan wayan ka kuma wani application da wanne ne ka shiga. kuma adadin wani mintuna nawa ka ɗauka a cikin kowane application insha Allah idan ka biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka ga wannan abu amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon idan baka mun subscribing ba kar ka manta ka je kaska ka danna mu subscribe sannan ka danna mu alamar ƙararrawa ta daga na dora sabbin shirye-shirye na za su zo gare ka kai tsaye mu je zuwa cikin bidiyon mu da farko abin da za ka yi kawai zaka ka tafi zuwa cikin uh, cikin setting ɗinka application ɗinka na setting ga application ɗinmu na setting bayan mun shigo da bayan mun shigo zaka je ka nemi inda aka rubuta Za ka je ka rubuta nemi inda aka rubuta digital well-being and final control ga inda aka rubuta digital well-being nan gurin ka zo nan ka danna akai bayan ka danna akai direct zai baka fuska kamar haka gashi nan ku ga ya bude your digital well-being tools gashi nan ku ga ya saka minti 40 to da ke yanzu dare ne ku ga karfe 12 da minti 48 kenan mun yi amfani da wayan mu na minti arba'in kenan a iya yau to idan kana so ka ga wasu application da wasu application kuma wani iya adadin lokuta ka ɗauka a cikin waɗannan application din zaka danna akan form din din nan tsakiya kenan bayan ka danna tsakiya ya bude gashi nan za kuna janyowa za ku gashi nan minti 27 muka yi a cikin application din mu na TikTok wannan application din mun yi minti uku wannan mun yi minti ɗaya GB WhatsApp mun yi minti ɗaya da dai sauran application da ke dare ne ba mai wani amfani da wayar mu ba to wannan ita ce hanyar da zaka bi ka gane wani abu, kuma yana ajiye wannan yana ajiyewa na satuttuka ko wani haka ko irin kwanaki dai wanda suka daɗe haka misali bara mu nuna ma yadda zaka ka je ka nemo na wasu kwanakin bayan ka danna akan tsakiya kenan bayan ka danna akai ya buɗe sai ka koma baya ga ɗan aro nan zaka danna zaka koma baya da za ka ga shi nan ya buɗe ma kamar haka Ka ga ranar saturday ranar goma sha biyar yau sha shida ga watan Julai to ranar sha biyar ga watan Julai mun yi amfani da wayan mu na awa goma sha uku da minti hudu yesterday kenan jiya ranar Friday kuma mun yi amfani da wayan mu na awa goma sha ɗaya da minti talatin da shida wanda mun yi amfani da GB WhatsApp na awa biyu da minti goma sha bakwai mun yi amfani da Facebook na awa biyu da minti ɗaya. gashi nan dai nan zaka zo ka duba za rinka ajiye ma history domin wannan abin zai matuƙar taimakon ka na sanin wani adadi kake ɗauka kuma wani lokaci kake batawa a cikin wayarka wajen yin amfani da ita kar ka manta ka danna min subscribe da alamar ƙararrawa idan wannan bidiyon ya burge ka sannan ka min alamar like kai share ga 'yan uwa domin su ma su gani su amfana nagode